على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه قال المصنف رحمه الله تعالى وعنها رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يتقع في حجري وعن حائض ثم يقرأ القرآن عن عم سلمة رضي الله عنها قالت بين أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مبتجعة في خميصة إذ حبت فانسللت فأخذت ثياب حيبتي فقال أنا كست قلت نعم فدعاني فاضطجعت معه في في آه، في الخميلة عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب وكان يأمرني فأتأذر فيباشرني وأنا حائض نعم فأتذر فيباشرني وأنا حائض وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض وفي رواية عنها قالت كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يباشرها أمرها أن تتزر في فور في فور حيبتها ثم يباشرها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 barkamu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin Usman ibn Affan da ke nan gadon kaya a cikin garin Kano a wannan yammaci na ranar Asabar daren Lahadi sha bakwai ga watan safar hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1432 wanda kuma ya zo daidai da 22 ga watan daya shekarar meladiya ta 2011 a wannan majalisi na wannan darasi cikin littafin a التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح واللفر Wallafar مالمي أحمد ابن عبد اللطيف الزبيدي wanda ya rasu hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallama tana da shekara 1863 wannan kuma shine darasinmu na 122 bayan dogon hutu da muka yi Allah maɗaukakin sarki ya ba mu damar mu sake haɗuwa domin ci gaba da wannan karatu wanda daman muna cikin kitabul haif mun karanta hadisai ɗaya biyu uku a cikinsa za mu tashi a kan hadisi na hudu cikin wannan kitabul hayr hadisin aisha Allah ya kara masa yarda malam yace wa anha radiyallahu anha qalat kana an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallama yattaki'u fi hajri wa ana ha'id thumma yaqra'u al-qur'an daga aisha Allah ya kara masa yarda tace annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana kwantawa ko yana kishin gida a kan cinyata wa ana ha'id alhalin ina haila tun thumma yaqra'u alquran sannan ya karanta alquran an ummi salama radiyallahu anha qalat ummu salama Allah ya kara mata yarda ta ce baina ana ma'an annabi sallallahu alaihi wa sallama mudajjatun ina kwance ina tsakiyar kwance tare da manzo sallallahu alaihi wa sallama fi khamisatin a cikin wani mayafi in hittu sai haila ta ta zo fansalaltu sai na zame jikina na zare jikina fa akhadtu thiyaba haibati na ɗauko tufar ko tufafin hailata fa qala sai manzo ya ce ana fisti ko anu fisti shin haila kice ta zo miki qultu sai na ce na'am eh haila ce ta zo min fada'ani sai ya kirawo ni fada'atu a fil khamila sai na kwanta tare da shi a cikin gwado an aisha radiyallahu anha qalat daga aisha Allah kara mata yarda tace kuntu aghtasilu ana wan nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam min ina'in wahid na kasance ina yin wanka tare da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama a kwatanniya guda daya kilana junubun dukkaninmu kowa na da janaba wa kana ya'muruni kuma ya kasance yana umarta ta fa sai in sanya farjalle fayu ba shiru ni sai ya yi mubashara ta wa ana ha'iz alhalin ina haila wa kana yukhriju ra'sahu ilayya kuma ya kasance yana fito min da kansa wa huwa mu'takifun alhalin yana itikafi a masallaci fa abtiluhu sai in wanke masa shi wa ana ha'izun alhalin ina haida wa fi riwayatin anha qalat a wata riwayar ta Aisha tace kanat ihdana ɗayar mu ta kasance idza kanat idan ta zama tana haila fa arada an sallallahu alaihi wa sallama an yubashiraha annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi nufin yayi mubashara da ita amaraha sai ya umarce ta an tattazira ta daura kwarjalle fi fauri haibatiha yayin zubar jinin farko na hailarta ثم يباشرها سنه مباشرة وأيكم يملك إرضه, إرضه وانين تكنك زي إياه جنة شعوته كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك إرضه كما يندى النبي صلى الله عليه وسلم يكي إياه جنة شعوته حديث فوقه حديث عائشة رضي الله تعالى عنها إمام البخاري ya ambato shi karkashin babin da ya kira babu qira'atul rajuli ko babu qira'atul rajuli fi hajr imra'atihi wa huwa wa hiya ha'id wato babin da yake magana akan mutum ya karanta alqur'ani yana kan cinyar matarsa ita kuma tana haila a ƙarƙashin wannan babin imam al-bukhari ya kawo wannan hadisin makasudin imam al-bukhari wajen kawo wannan hadisin shine dan ya nuna halaccin mutum ya karanta alkur'ani alhalin yana kuta ko ma a jikin matar da take haila ko yana jikinta ko yana dab da ita wannan hailar tata ba za ta hana shi karanta alkur'ani ba kamar yadda ibn babbal yake faɗa a cikin littafin da ya sharhin wannan ya yi sharhin hadisan bukhari yake cewa imam al-bukhari ya kulla wannan babin ya kawo wannan hadisi a ƙarƙashinsa, domin ya nuna halaccin wato mace mai haila tana iya ɗaukan wato mushafi ta karanta shi ta karanta domin mumini wanda ya haddace alqur'ani kusan ɗauke yake da alqur'ani to idan har annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda shi ya fi dukkan muminai falala da daraja saboda annabci da ubangiji ya bashi da kuma irin daɗaɗan kalamai da ubangiji maɗaukacin sarki ya bashi ya kasance yana karanta alkur'ani yayin da yake kansa yake kan cinyar na na aisha ya ce to wannan yana nuna kenan abinda imam bukari yake so ya nuna kenan wato mace tana yi ɗaukar mushafi ko da kuwa tana cikin haila imam malik da imam shafi'i da imam ahmad da malamai da dama suna ganin cewa bai halatta ga wanda duk yake da kari ba wanda yake da kari babba ko karami ya shafi alkur'ani ya shafi mushafi suna ganin ba zai ɗauka ba ba zai taɓa ba har sai ya yi sai ya yi tsarki ko sai ya yi ma'alwala suna hujja da faɗar Allah maɗaukakin sarki da yake cewa innahu la qur'anun karim fi kitabin maknun la yamassuhu illa al sai ubangiji ya ce la yamassuhu babu wanda yake shafar sa illa al-mutahharun sai waɗanda aka tsarkake sannan suka yi hujja da hadisin amr ibn hazm wannan hadisi na amr ibn hazm wani littafi ne ko wani sako ne da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya rubuta wa mutanen yaman ya faɗa musu yadda kashe-kashen zakka yake da abin da za a fitar daga dukkan wani nau'i na dabba daga raƙuma da shanu da ƙananan dabbobi da nisabin kowace kowace abin nan kowace nau'i na dabba to a cikin wannan rubutu da yayi ko aka rubuta zuwa ga mutanen Yaman shi da hadisin Amr ibn Hazm annabi ya ce la yamassu al-qur'anu illa al-qur'ana illa tahirun babu wanda ya zai shafi alkur'ani sai mai tsarki to wannan ta sa da dama daga cikin malamai suke ganin ba za a karanta wato matar da suke haila ko wanda yake da janaba ba zai ɗauki alkur'ani a hannunsa ba saboda wancan hadisi da kuma waccan ayar wasu ma daga cikin malamai suka ce hatta shi wannan hadisin na aisha idan aka kalle shi ta wani figar sai aka cewa imam bukhari ba yana nufin mace ɗau alkur'ani tana haila ba sai domin idan har imam bukhari ya kawo shi don ya nuna halaccin mace a halaccin mutum in ya dora kansa akan mai haila zai iya karanta alkur'ani ya nuna kenan ita ba za ta iya ita an hana ta to tunda an hana ta kada wani ya zaci cewa to ko da kai in ka kusance ta ko in ka dafa ta ko in ka taba ta ba za ka karanta alkur'ani ba sai ya ce a'a wanda wannan wannan in kai a wannan kai za ka iya karantawa saboda annabi ya yi domin aka tun bai halatta ba wato ita ta yi amma shi da ba shi kai halar ba zai yi saboda ka suka ce haka imamul bukari yake nufi ba yana nufin ya halatta mata ita ba amma za mu samu wasu daga cikin malamai kamar abu hanifa a mazhabarsa kamar dawo ibn ali irin su abu ali abu muhammad ali ibn hazm al-zahiri da kuma maganar da aka rawaito daga abdullahi dan abbas haka nan da da dama daga cikin salaf suna ganin cewa mai kari zai iya taba alqur'ani zai iya taba mushafi kuma ba wajibi bane sai sai yana da alwala suka ce saboda dalilan da suke nuna ba za a taba ba dalilai bane ma'ana ba za su nuna hakan ba to tunda kuma babu dalilin da yake nuna hanawa to ya halatta tunda al'asulu shine idan babu dalilin da ya nuna an hana to ya halatta ba za a hana ba sai an samu dalili waɗancan dalilai da aka ambata suka ce ba dalilai bane domin ayar suka ce na farko ayar da ubangiji madaukakin sarki yake cewa la yamassuhu illa al-mutahharuna ya kamata a fahimci anan lamirin la yamassuhu ba yana komawa ba ne ga alkur'ani yana kowa ne ga alkitabul maknun domin shi ne akrabul mazkur shi ne abinda aka ambata da ya fi kusa da damirin domin abinda aka fara ambata alkur'ani sannan alkitabul maknun alkitabul maknun shi ne lauhul mahfuz sai ya zo sannan kuma damirin ya zo bayansa to a ka'idar larabci damiri asali ana mayar da shi ne zuwa ga akrabul mazkur sai idan an samu wani dalilin da zai hana hakan to shine za a ɗauke shi a kai shi zuwa ga abadil mazkur to amma abinda aka ambata a nan na kurkusa da zamirin shi da alkitabul maqdum domin ubangiji cewa innahu laqur'anun karim sai ce fi kitabin maknun la yamassuhu ay la yamassu maknun illa almutahharun suka ce na farko lamirin wannan yana komawa ne zuwa ga ga shi alkitabul maknun wato lawhul mahfuz sannan almutahharuna anan ba ana nufin waɗanda suka yi alwala ba ko sa janaba ko macen da ba ta da haila ba wannan ake nufi mala'iku ake nufi saboda sigar almutahharun ba ita ce sigar almutatahhirin ba akwai bambanci tsakanin almutatahhiruna da almutahharuna almutahharuna ismu maf'ul ne ismu maf'ul shine abin wanda aka yi wa ba wanda yayi wa kansa ba da haka almutahharuna sune waɗanda aka tsarkake su kaga anan ba maganar aikin su ake yi ba maganar wani abu da aka yi musu amma almutatahhirin su da wanda suka tsarkake kansu kamar yadda Allah ya inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin kaga anan waɗanda suka tsarkake kansu ta hanyar wanka ta hanyar alwala ta hanyar tsarki bayan sun yi bawali ko gaisi alma an mutahharuna waɗanda aka tsarkake su kace don haka anan mala'iku ake ne su ne waɗanda ubangiji ya tsarkake su ba sa saban Allah to abinda ubangiji yake faɗa a wannan alqur'a wannan ayar ko a waɗannan ayoyi shine innahu laqur'anun karim lalle shi tabbas alqur'ani ne mai karamci alqur'ani ne mai girma fi kitabin maknun a cikin wani tsararren littafi shine lauhul mahfuz la yamassuhu babu wanda yake shafar wannan lauhul mahfuz illa al-mutahharun sai waɗanda aka tsarkake su ne mala'iku to wannan shine abin da ayat take nufi ba wanda ba ana maganar sannan kuma ayar har ila yau suka ce sigar ta sigar khabar ce ba sigar nahi ba ce ba insha ba ne sigar khabar ce la yamassuhu ba la yamsasu ba inda hani ne ta ce la yamsasu kada ya shafe shi amma la yamassuhu labari ake baka ana gaya maka cewa shi wannan lawul mafus babu wanda yake zuwa ya taba shi Illar al-mutahharun sai waɗannan da aka tsarkake kaga nan labari da ake bayarwa akwai bambanci tsakanin hani da labari ba hani bane nan labari da ake bayarwa abinda yake abinda yake wakana shi ake gaya maka sannan suka ce wannan har ila wannan tafsirin shine zai yi daidai da fadar Allah da yake cewa fi suhufin mukarrama marfu'atin mutahhara bi aidi safara kiramin barara ubangiji ya ce shi alkur'ani fi suhufin mukarrama yana cikin wasu takaddu masu karamci masu girma marfu'atin waɗanda suke da madaukakiyar daraja mutahhara waɗanda aka tsarkake su bi aidi safara a hannun masu kai kawo wato mala'iku masu kai kawo kiramin waɗanda suna da karamci barara kaga ubangiji sai ya nuna cewa shi alqur'ani yana biyowa ta hannun mala'iku shine ma'anar la masu illa mutahharun suka ce don haka a cikin wannan ayar babu hujjar da take nuna haramci na mutum ya taba alkur'ani ba yana da kari sannan suka ce amma hadisin da aka kawo hadisin amr ibn hazm wannan hadisin akwai sabani a kansa malamai sun yi sabani a kan ingancinsa da dama daga cikin malamai sun tafi a kan sa. cewa sahifa ce ghair masmu'a suna cewa al-rajo fi al-irsal dan amr ibn hazm ba sahabi ba ne saboda haka a nan an rasa samun wasiɗa tsakanin shi wannan abin da tsakanin ma'aiki sallallahu alaihi da aka jingina wa shi wannan littafi da kuma wanda ya ruwaito shi da haka wasu suka ce akwai sabani da yawa a cikin isnadin wanda ba zai yiwu ba a inganta shi saboda wannan sannan suka ce har ila yau in ma da zai inganta to bai kamata ya zama hujja ba akan hana wanda ba shi da alwala ta alqur'ani Ka ce domin hadisin abin da yake cewa la masul alqur'ana illa tahir kalmar tahir ismun ne abin nan, lafzun ne mushtarak lafazi mushtarak shine lafazin da yake daukar ma'ana sama da daya wanda ya alwala da wanda ya wanka na janaba ko na haila ko mace na haila wani ana kiran shi haka nan mumini shi karan kansa tahir ne tsahir ne saboda haka kaga zai iya daukan ma'anar la masu illa tsahir ai la masu illa mu'min saboda haka ba za a bar kafiri ya taba shi ba domin innamal mushrikuna najas saboda haka anan ana maganar mu'mini ne ba wai ana maganar mai alwala bane kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa Abu Huraira lokacin da ya ganshi yake buya yace me yasa ka ganni kake buya yace saboda ina da janaba ka in matso kusa da kai ina da janaba annabi sallallahu alaihi wasallam yace masa innal mu'mina la yanjus mu'mini baya zama na jasa. ma'ana kai dahiri ne duk da kana dauke da janaba to imanin ka ya mai da kai dahiri bai kamata a ce kai ta guduna ba kace dan haka anan la yamassu illa qahir kalmar qahir za ta dauki lafzun ne mushtarak lafzi mushtarak kuma mujmal ne lafazi ne da ya zo a dunkule bai kamata ya zama hujjar ka akan abin da nake ja da kai a kansa ba dan in kai ka kari waccan ma'anar ni kuma zan riƙe ɗaya ma'anar kaga kenan babu ɗaya daga cikin mu wanda zai yi da'awar cewa ma'anar da ya riƙe ita ce daidai ita ce tafi dacewa don haka akwai magana ta bangaren tabbatar riwayar sannan kuma akwai magana ta bangaren dilalarta shin za ka nuna za ta zama hujja akan wannan matsala ko ba za ta zama ba don haka suka ja akan wannan abin da yake akwai tsarki ne al'aslu ana son mutum ya zama cikin ɗahara sa'un zai karanta ƙur'ani ko zai ɗau alƙur'ani wannan mustahabbi ne wannan babu mai ja akan wannan har su wanda suke cewa ba wajibi ba ne sun yadda cewa da mutum zai zama cikin ɗahara to da ya fi kamala da ya fi kamala annabi sallallahu alaihi wa sallama ya fi sanya ambaci Allah a lokacin da yake cikin ɗahararsa lokacin da yake cikin ɗahararsa shi yasa a hadisin Abu Jahl da yake cikin sayar muslim wanda aka yi masa sallama bayan ya yi bawali ya je sai da ya yi taimama sannan ya ansa sallama sannan ya ce saboda ba na san ambaci Allah ba a cikin sahara ba to kaga babu ambatan Allah da ya kai karatun alkur'ani saboda haka kaga wannan yana nuna mustahabbi ne inda mutum zai yi alwala inda mutum zai yi alwala kafin ya dauka ko ya zama cikin kamala ta dahara kafin ya dauka babu shakka da ya fi a kan ya ɗauka yana da abin nan da zai ɗauka shin za a ɗauke shi a matsayin wanda ya saba wa Allah ya yi zunubi to shine nan malamai suke tattauna matsala ɗin wasu suka ce eh wajibi ne don haka in ya yi haka ya saba wa Allah wasu kuma suka ce a'a dalilan da kuka yi hujja da su ba za su zama dalilai da za su iya hukunta wa mutum saban Allah ba sannan karkashin wannan hadisi Imam Al-Qurtubi cikin littafinsa al-muftin yana cewa muna iya fahimtar halaccin mara lafiya idan zai yi sallah ya dan jingina da mai haila sallar ta yi ko bata yi ba ba za a ce ai ya jingina da najasa ba za ka sallar ta ba ce matukar dai kayan da suke jikinta suna da tsarki to za su zai iya jingina da ita ko zanjina da wani da yake dauke da najasa sallarsa kuma ta yi wannan maganganu ne biyu a mazhabar malikiya akwai wanda su suna ganin ta yi akwai wanda suke ganin a'a ba za a jingina da ita ba wanda kuma wasu suke ganin cewa babu ban babu sabani tsakanin maganganun masu cewa a jingina da ita ko ka a jingina da ita masu cewa a jingina da ita ko a jingina suna nufin idan kayan tana da tsafta a iya jingina ko da kuwa tana haila Matuƙar kayan jikin tana da tsafta wanda suke cewa ba za a jingina da ita ba aka ce suna nufin idan kayanta ya kasance suna da najasa saboda haka ba za ka jingina da ita ba domin ka jingina da najasa wannan shine abin da wasu suka hada tsakankanin maganganun malikawa guda biyu da aka da aka samu maganar ashhad da maganar dan kasim dan kasim yana halattawa ashhad kuma yana cewa ba za a yi ba wasu malamai suka ce dukkan maganganun biyu za su iya tafiya a kadarku guda daya a kwararo daya ka dauka wanda ya hana yana nufin idan ta suna da najasa wanda kuma ya halatta yana nufin idan kayanta ba su da najasa don haka za a iya jingina da mutum zai iya jingina da ita ya sallah imam al-bukhari yayin da ya kawo wannan hadisin kafin ya kawo shi sai da ya kawo wani asar wata ruwaya ta abdullahi dan mas'ud cewa abdullahi dan mas'ud akwan abu wa'il abu wa'il shaqiq ibn salama wani almajirin abu abdullahi dan mas'ud ne ya kasance yana aika hadimarsa ta je gurin wani da ake kira abu razim cikin tabi'ai shi ibn salama tabi'i ne almajiri ne ga abdullahi dan mas'ud kufa ne ya lazumci abdullahi dan mas'ud sosai ya yi karatu a wajensa da yawa Za ka yana ɗaya daga cikin manyan malamai da ake tinkaho da su a lokacinsa to ya kasance yana aika hadimarsa to bai wata wacce ke masa hidima tana haila amma ya aike ta gurin wani abu da ne ce ta karko masa mushafi in ta je za ta ɗauko mushafin za ta ɗauko shi ta kamo gafakarta wato barkin gafakarta ta kawo mata wanda yake nuna kenan idan akwai ha'il wato akwai abin da za a sa mushafin a ciki babu komai dan mace mai haila ta ɗauka domin ita takan kama gafakarta ne wannan kuma da yawa daga cikin magabata sun halarta wannan kamar sa'id ibn jubair ya kasance yakan bawa wani yaron sa ba majusi alqur'ani a cikin gafaka sai ya rike masa kaga anan bai yi mubasharar rike alqur'anin kai tsaye ba ya rike madaukin alqur'ani saboda da a ce alqur'ani a cikin gafaka ta yake ko a cikin kwali ko a cikin wata bakan leda ko wani abu ne da za a iya rufe shi da za a iya cewa mai janaba ko mai haila ta dauko wannan babu wani abu a ciki da yawa daga cikin tabi'ai sun halatta wannan kamar afa ibn abi ba ɗaya daga cikin limaman garin makka kamar al-hasan kamar al-auza'i kamar sufyan Sa'uri sun halatta wannan duk da cewa malik yana karhanta wannan ko da kuwa a cikin zafaka ake ba za a ɗauka ba to akwai tsanantawa a nan e, ɗaliban shafi'i ashabu shafi'i su suna ma haramtawa to duk da wannan akwai tsanantawa shi yasa za mu ga cikin tabi'ai da dama wanda suke ganin idan a cikin gafakarsa ne babu komai kuma wannan hadisi har ila za mu ga halaccin karanta alkur'ani a duka yanayin da mutum yake ciki a zaune yake ko a tsaye yake ko a cikin gida yake zai iya karanta alkur'ani annabi sallallahu alaihi ya karanta alkur'ani yana kwance ya ɗora kansa akan cinyar na Aisha ubangiji maɗaukacin sarki yana cewa allazina yaskuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim to alqur'ani yana daga cikin zikrullah ubangiji ya halatta ko ya sifanta muminai bayi na kwarai cewa waɗanda suke ambatan Allah a tsaye ko a zaune ko kuma a kishin gide a karatun qur'ani yana daga cikin abin nan abin da ya shafi karatun qur'ani ga wanda yake da kari bai kai maganar taba shi ba a kula mas'alar guda biyu akwai mas'alar taba alqur'ani mutum yana da janaba ko mace tana da haila ta saba alqur'ani wannan wata matsala ce sannan matsala ta biyu karanta shi ba tare da tabawa ba ai zai yi mahaddaci ne ko kuma ba ma mahaddaci ba dai ya haddace wasu surori to shin in yana da najasa wato yana da kari a tare da shi zai iya karanta ko ba zai karanta ba kaga wannan matsalar ba ta kai waccan ba waccan ta fi ɗauyi ta abin da ya shafi tabawa amma abin da ya shafi karantawa ita kuma wata matsala ce guda biyu wasu suna ga har karatun ma ba zai yi ba har karatun ma ba za ta yi ba matukar dai yana da janaba ko kuma tana da janaba ko tana da haila ba za ta karanta ba sai ta yi wanka sai lokacin da ta yi tsarki to a nan babu shakka babu wani nassi sahihi daga manzo sallallahu alaihi wa alihi sallama da ya tabbata na cewa mace mai haila ko namiji mai janaba ko mace mai janaba ba za su karanta alkur'ani ba sai sun yi tsarki babu wani nassi sahihi da ya zo da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam akwai suka da suka zo hadisai daban-daban wanda aka rika rawaitowa ana jingina su zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam amma dukkanin su ba su inganta ba a daga ciki akwai hadisin abdullahi ibn amr wanda yake cewa la yaqra'u al junubu wala al-ha'id shay'an min al-qur'an wannan hadisin bai inganta ba cewa mace mai mutum mai janaba ko mace mai haila ba za ta karanta wani abu na alkur'ani ba akwai hadisin ibnu rawaha abdullahi ibnu rawaha wanda yake cewa na har rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an yaqra'a ahadun ahadun minna alqur'ana wa huwa junub annabi ya hana ɗaya daga cikin mai karanta qur'ani yana da janaba shi ma bai inganta ba akwai hadisin abdullahi ibn malik wanda shi kuma yake cewa idza tawadda'tu wa ana junub akaltu wa sharibtu wa la usalli wa la aqra hatta aktasib inna sanna ya alwala to nan iya ina da janaba zan iya ci insha amma kuma ba zan yi sallah ba ba zan karanta komai ba na alkur'ani har sai na yi wanka shi ma nan bai inganta ba duk waɗannan ba su inganta ba idan mutum ya koma irwa'ul ghalil na Sheikh Muhammad Nasir bin Al-Albani karkashin hadisi na 192 da na 485 zai ga bayanai akan waɗannan hadisan ko ka duba littafin al-khilafiyat na Baihaqi juz'i na biyu ka duba ta'liqin da sheikh mashhur hassan salman ya yi masa juz'i na biyu shafi na shafi za ga bayani akan cewa duk waɗannan ruwayoyin basu su inganta ba don haka babu wani hadisi da ya tabbata zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama wanda karara yake nuna hana mai janaba ko mai haila karanta alqur'ani a bambance tsakanin matsalolin guda biyu karanta alqur'ani ko daukan alqur'ani mun yi magana daukan alqur'ani muka ce anan an fi son duk da cewa babu wani nasi karara da za ka iya cewa tabbas zai iya nuna haramci to amma mustahabbi ne inda a ce mutum zai zama cikin tsahara din to haka nan akwai hadisin aisha yana cikin sayo muslim wanda annabi sallallahu alaihi wa sallam da take cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam kana yazkuru Allah ala kulli ahyani annabi Allah annabi yana ambatan Allah a duk yanayin da yake ciki kalmar yana ambatan Allah alkurani ya shiga karatun alkurani ya shiga sannan ala kulli ahyanihi anan halat halatul tahara ta shiga da kuma halat ghairut tahara sai dai wannan fahimtar hadisin Abu Jam yana nuna annabi sallallahu alaihi wasallam idan yana baya da sahara to yakan kyamaci ambaci Allah irin wannan ne tun daga sallama akai masa amma sai da ya mama da cewa kalmar da zai faɗa da ta shafi sunan Allah shine assalam amma bai so ya faɗe ka ba sai bayan ya je ya yi taimama a jikin garu sannan ya ansa masa sallamarsa hakanan sun yi hujja da hadisin aisha lokacin da ta yi haila a sarif yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam zai tafi tare da ita da sauran muminai za a je hajji hajjin ta karshe kusa lokacin ta haila ta zo masa annabi ce da ita if'ali ma ya al-hajj ghayra an la tatufi bilbai. yi duk abinda mahajjaci yakan yi sai dai kada yi dawa suka ce to anan kaga ai mahajjaci yakan ambaci Allah yakan karanta alqur'ani kaga wanda ya shiga cikin rububin abinda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya halatta mata kai tunda bai keɓe mata wani abu daga cikin aikin mai hajji ba in banda dawafi ibn taymiya yana cewa idan muka yi duba na anaki, za mu iya bambance tsakanin mai haila da mai janaba mai haila wani abu ne wanda ya zo ba ita ta kawo kuma ba ta iya ɗauke wa kanta ba sai lokacin da ya rabu da ita za ta iya zaunawa sati ɗaya za ta iya zaunawa ma sati biyu tana yi saboda haka kaga ashe ba ita ce ta sababa wa kanta kuma ba ita ce za ta ɗauke wa kanta ba saɓanin mai janaba wanda shi ne sababin janabar sannan kuma zai iya ɗauke wa kansa duk sanda ya so da zarar ya tashi sai yana da janaba zai iya neman ruwa ya yi wanka babu maganar sai ya zauna ya jira wasu kwanaki to kaga anan a daidaita ta da shi wajen a hana su dukansu karatun alkur'ani ita ba a yi mata adalci ba shi zai iya ɗauki abin duk sanda ya ga dama amma ita sai lokacin da wannan jinin ya ɗauki sannan goma ita ce ta sababa kanta ba to kaga a ce ta zauna kwana ashirin ko kwana sha biyar ko sati ɗaya ko kwana hudu a ce ta zauna kwata-kwata an hana mata karatun alkur'ani wani an takura mata addininta saboda haka yake cewa idan akwai wanda za a tsanantawa wajen a ce sai ya yi tsarki ko sai ya yi abin da sai yana da tsarki zai karanta alkur'ani shine mai janaba ba mai haila ba amma mai haila dole ta samu sauki ibn taymiya yana duba wannan sai mai janaba a iya gaya masa tunda zai iya dauke kansa duk sanda ya ga dama sabanin mace mai haila sannan a cikin wannan hadisi za mu ga halaccin wato taba mace in tana haila ba laifi bane dan tana haila a taba jikinta ba kuma wannan zai sa mutum zama sabanin yadda yahudawa da lokacin jahiliya ke ganin cewa in mace tana haila to a kaurace mata domin komai na ta ma na jata to wannan abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yana nuna haka, kuma yana nuna yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake mu'amalantar matansa ka duba kwantawa ya akan cinyar na Aisha ma'aiki ne kuma na Allah sayayyen halitta da babu yashi saboda haka kaga ashe ba laifi bane ba zubar da mutunci amma da zai je sai sai shi zai zubar da ta gaban 'ya'yansa sai hadisin Aisha hadisin Ummu Salama da ta ce baina ana ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama ina baina ina tsakiyar kwanciya tare da manzo sallallahu ina tsakiyar tare da manzo sallallahu alaihi wa sallama fi khamisatin a cikin wani mayafi khamisa كتاء ne aswad له a'lam wato wani mayafi ne wanda yake baki kuma yana da tutoci a jikinsa yana iya zama na sufi ne kuma yana iya zama ba na sufi ba kamar na auduga to amma yakan zo da tutoci wato da zanen tutoci haka a haka ya zo a wannan ruwayar ita kadai cewa khamisa amma sauran ruwayoyi duka riwayar ashabu yahya da riwayar ashabu hisham duk gaba ɗaya abinda suke cewa fi khamilatin billami badal isfat fi khamilatin khamila shine abin nan kamar abin nan gwado akwai wani tsakanin mayafi wanda ba shi da nauyi za a iya sa shi ma yawo akwai kuma gwado wanda ake rufa da shi saboda sanyi ko a shimfiɗa a kwanta a kanta laraba suna kiransa katifa katifa kamar mu ce katifa ina jin daga katifan ne muka dauko katifa to saboda shi ana shimfiɗa shi a kwanta a kanta akan kuma rufa da shi saboda sanyi sabanin kamila khamisa khamisa kuma yafe ne zaka iya yafa shi kamar yadda ya zo a cikin ta'isa abdul khamisa kaga ana nufin riga da mutum yake sawa a jikinsa to da yawa daga cikin waɗanda suka ruwaito hadisin sun ruwaito shi ne da lamun khamila maimakon khamisa kuma shine zai yi daidai da ƙarshen hadisin inda zaka duba ƙarshen hadisin yace na'am fada'ani fastaja'tu ma'ahu fil khamila billah to da yawa daga cikin waɗanda suka ruwaito hadisin daga cikin ashabu ya ibn sa'id da kuma ashabu hisham ibn urwa sun ruwaito shi ne billami la bisadi saboda haka za a fi rinjayar da kalmar khamila a kan khamisa wato tana tare da annabi sallallahu alaihi wasallam lillibe da gwado ko da bargo maimakon tana lulluɓe da mayafi mayafi zai iya zama kamar kitabin mayafi ne wanda ba shi da share-share ne wanda ba shi da nauyi iz hitto sai na yi haila a wannan lokacin fansalantu sai na zare jikina wato fakharajtu khufiyatan ta ta zare jikinta kamar kada annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanda take fita daga cikin wannan gwado ko wannan mayafi a wata ruwayar fan fansalaltu fakharajtu minha na zama jikina sai na fita daga cikin wannan gwado imamu nau yana cewa watakila ta yi haka ne ko dan tana gudun kada jinin ya bata jikin annabi sallallahu alaihi wa sallama ko kuma kada annabi sallallahu alaihi wa ya zo mubasharar ta ta bata jikinsa saboda haka gara ta je ta shirya in ya so ta dawo shi yasa sai ta fita ta je ta ɗauko tufafinta da take sawa yayin da hailata ta zo mata wanda ya nuna tana da wasu tufafi na musamman da ta tanada wanda in lokacin da take haila za ta sa su sabanin tufafinta da take mu'amala da su yau da gobe yayin da take cikin tsarkinta shi ne take fa a aqastu siya da fa qala ana fisti sai annabi sallallahu alaihi wasallam bai ta ana fisti shin kin yi haila ne wato haila kike ta zo qultu na'am sai na ce eh nan kalmar ana fisti wato tana da wasali iri ko dai ana fisti bi fatin nuni ana na na fisti ko kuma ka karanta ta a no fisti imma bi fatin nuni au bi bammiha qurtubi yana cewa dukkaninsu mun same su a ruwayance an ruwaito mana bi fatin nuni ana fisti an ruwaito mana ita bi zammin nuni ano fisti wasu daga cikin malaman lugar larabci kamar alharawi abu ubaid alharawi suna cewa akan ce na nafisatil mar'atu ko nufi nufisatil mar'atu idan ta haihu wasu za ka iya faɗa mata duka lafin bi idan haihuwa kake nufi Na nafisatil mar'atu mace ta haihu ko nufi nufisatil mar'atu mace ta haihu wato bil wa bil dhammi duk kana iya faɗa su idan maganar haihuwa ake idan ko magana haila ake sai a ce na tak la gaira wannan shine abin da alharawi sahibu kitab gharib alhadith yake fada yace idan haihuwa ce ana iya yin amfani da lafizan guda biyu fitar da nufisat idan kuma haila ce to sai dai lafazi guda ɗaya shine nafisat saboda haka kenan a nan nufisat zai zama kuskure ne a bisa maganar harawi amma a bisa maganar qurtubi ya ce duk arwaya sun zo mana ano fisti da ana fisti din shi al-qurtubi yana cewa dukkanin su mun same su a cikin ruwaya saboda haka shi abun sa babu bambanci abu hatim at-sijistani wani malamin luga ne da al-asma'i su sun haikaito da wajhaini din fil haid wal wilada suka ce duk ɗaya ne a wajen haila da wajen haihuwa duk ana iya amfani da lafuzan biyu bil fathi wa dhammi wannan ma bil fathi wa dhammi da dama daga cikin malaman lugha sun faɗi haka saboda haka kaga kenan ruwayar zaka iya karanta ta da ana fiski zaka iya karanta ta da ano fiski kada ka je ka ji wani yana karantawa ano fiski ka ce kai ba daidai karanta maka ta a daidai karanta kai ma in ka ce ana fiski ba zai ce da kai ba daidai karanta ba imam al-bukhari ya kawo wannan hadisin karkashin babin da ya kirawo babu man samman nifasa haiban babu man samman nifas an san nifas shi da jinin biki wanda ya kirawo nifas da sunan haila amma hadisin idan ka duba sai ka ga an kirawo haila ne da sunan nifas shi yasa sai wasu ka ce al-bukhari anan yi kuskure kamata ya ce babu man sammal haida nifatan ba man sammal nifata haidan domin abin da ya faru a hadisin annabi ya kirawo haila ne da nifati don ya ce wata ana fiski wasu kuma suka ce a akwai takdim da ta'khir yana nufin babu man samma haidan nifata saboda hakan yake nufi wasu ka manna masa kuskure wasu kuma suka kare shi to a nan yana so ce duk ana kiran kowanne da sunan ɗaya imam bukhari bai fitar da wani hadisi da yake magana akan jinin nifasi ba saboda bai samu wani hadisin da ya daidai da sharaɗinsa ba don haka akwai buƙatar ya kawo wani abin da zai nuna tarayyar jinin nifasi da jinin haila a cikin hukunci don haka ya buƙaci ya kawo wannan don ya nuna tun da suna tarayya a suna ba mamaki su tarayya a hukunce-hukunce sai dai akwai bambanci a cikin wasu abubuwa na hukunce-hukuncen haila da jinin bi akwai inda suke rabuwa na'am suna haɗuwa wajen mace ba za ta yi sallah ba idan tana jinin biki ko ba za ta rama ba in ya dauki haka nan matar da suke haila ba za ta yi sallah ba tana cikin jinin haila haka nan in ya ɗauke ba za ta rama ba haka nan wajen azumi suna tarayya a nan yadda macen da take biki ba za ta yi azumi ba kamar yadda mai haila ma ba ta yin azumi haka nan suna tarayya wajen mijinta ba zai kusance ta ba a cikin wannan yanayi duk suna tarayya a nan suna tarayya a kasancewar kowane ɗaya daga cikinsu na jasa ce to amma kuma akwai inda suka rabu akwai guraren da suka rabu jinin biki idan ya dawo a cikin kwana arba'in bayan mace ta yi tsarki to fa huwa mashkukun fihi bayan mace ta yi tsarki wato ta haihu bayan kwana ashirin kaga ba su suka arba'in ba bayan kwana ashirin sai ya ɗauke mata sai ta yi tsarki sai bayan kwana biyu da yin tsarkinta ko uku sai ya sake dawowa to shin jinin biki ne ko jinin haila ne akwai shakka a nan malamai sun firjiya wasu sun ce a haɗa shi ya zama jinin haila wasu ce a a jinin biki wasu ce a Wani wata haila ce kawai ta fara sabanin jinin haila shi jinin haila in ya dawo mace a cikin kwanakin hailarta to ana kirga shi a matsayin jinin haila ne matar da take kwana takwas misali tana jini ta yi kwana hudu sai ya ɗauki sai ta yi wanka bayan kwana ɗaya a kwana na bakwai misali sai ta ga jini ya dawo to anan za a riskar da shi da jinin haila saboda tana cikin kwanakin ta dama kaga anan sun sha bamban da da jinin nifas shi jinin nifas za a yi shakkarta shin nifasin ne ko ba nifasin ne? amma jinin haila in dai ya dawo mata a cikin kwanakin ta da take haila wato tana yin takwas bayan hudu sai ya tsaya sai sai wanka kwana biyar kwana na shida bai zo ba kwana na bakwai sai ya sake dawowa kaga tana cikin kwanakinta to a nan za a riskar da shi da jininta na haila tunda ba ta fitar cikin kwanakin ta ba haka nan wajen ila'i an san ila'i mutum ya rantse ba zai kusanci matarsa ba idan mutum ya yi irin wannan rantsuwar ana ba shi wata hudu in ya dawo shi ke in bai dawo ba to للذين يولون من نسائهم تربص أربعة أشهر to abin da ya shafi jinin haila shi ana kirga shi a cikin mudda ne ana kirga shi a cikin wata hudu ne mutum ne ya rantse ba shi ba matarsa ba zai kusanci matarsa sai ta kai shi kara gon alkali kare shi tuna baka wata hudu a cikin wata hudu nan kadara za ta yi haila kwana takwas takwas a kowane wata to kwana takwas takwas din nan za ka lissafa masa cikin watansa hudu an gane ko ba za a ce a kwashe kwanakin takwas takwas ba kaga za a kara masa za a kara mata wata ɗaya nan haka ne za a kara mata wata ɗaya har da kwana biyu kwana talatin da biyu za a kara mata saboda haka kaga shi jinin haila a wajen ila'i ana lissafa shi daga cikin watanni guda hudu saɓanin nifati Nifati ba a ba a lissafa shi inda a ce za a yi abin da sai ta haihu to shi ke yana da wannan wata hudu din da kuma kwanakin ta arba'in na nifati. an gane ko kwanakin ta arba'in na nifati, da kuma watan su guda yawwa dalili saboda abin da ya sa saboda shi jinin jinin haila na farko baya daukan kwanaki da yawa sannan kuma yana maimaituwa duk wata duk wata zai maimaitu sabanin jinin nifas sai an yi haihuwa kawai ake samun shi saboda yawanci ba a cika samun shi ba wannan lokacin ba wannan saboda nudurarsa wato karancin faruwarsa shi jinin nifasi wannan kuma saboda maimaituwarsa a duk wata aka ce za a haka to za a cuci mace an gane kuma ga anan ma sun sha bamban haka nan a wajen idda a wajen idda ma jinin nifasi ya sha bamban da jinin haila idan mace za a sake ta a ka'idar saki za a sake ta bayan ta yi haila ta ya ɗauki ta yi tsarki kafin ya kusance ta to sai ya sake ta a cikin haila sake a cikin haila magana mafi inganci ta malamai ya yiwu duk da cewa an yi sabo duk da cewa an yi ba daidai ba an karya dokar take amma takin ya uku to in ya sake ta a cikin haila kwanakin da za ta yi na haila din duk ba za a mata lissafin cikin idda ta har sai ta wata haila ta zo to daga nan za ta fara lissafi ai sai sa a cika ai dan za a cike ta saboda ba za a lissafa wannan haila ta farko da aka yi mata cikin aski ba sai ta zo wata ta yi haila to a lokacin ne za a ce ta yi jini daya wannan salata su kuro din a lokacin za a ce ta yi haila daya sannan wani watan sannan wani watan kaga waccan ta farko da ta yi ta ta tafi a banza saɓanin nifasi nifasi za a lissafa shi inda za a abin nan nifasi ba za a lissafa shi ciki ba saboda shi nifasi lokacin da aka nifasi ba haila bane idan aka aka sake ta tana nifasi da zarar jinin haila ya zo mata ta shikenan za ta fara lissafi da zarar jinin haila ya zo mata to za ta fara lissafi da wannan jinin na farko amma ita waccan ba za ta yi lissafi da wannan jinin haila ba a nan ma sun sha bambam sannan bayan haka shi jinin nifasi ya halatta a yi saki a cikin sabanin sabanin haila jinin haila ba za a yi saki a cikinsa ba to duk a nan sun sha bamban ibnu hazm ya ƙara wani abu daban wanda wanda ba a goyi bayan shi ba shi yana ganin jinin haila ba haila za ta yi yi ba kamar yana ce if ali ma ya fa'alul hajju ghayra Allah ta tsufi bil baiti to shi yana cewa banda nufasa banda matar da take biki wannan ba za a hana ta dawafi ba saboda annabi mai haila ya hana ya ce saboda ai fatsi abin nan ma bintu umai ai ta haihu lokacin a wannan tafiyar ce ta haifi muhammad danta amma ba a ji annabi ya gaya mata haka ba amma ya gaya aisha yace saboda haka wannan ba yana nuna bambanci tsakaninsu to anan wasu da yawa malamai ba su goya masa ba ba gaskiya Eh? Eh? eh sun ce ita bai gaya mata ba domin a lokacin da ta yi abin akwai tazara domin farko wasu daga madina ne ta yi ta yi tsarki kafin aje kafin aje aje makka wannan kuma ta yi ne a tsare, tsare kuma kusa ne da shiga makka saboda haka ba kwanaki amma akwai yan kwanaki kafin a isa maka ta yi sai abin da haka annabi zai ce da ki eh fa alima gaira allah ta tsoji dan za a yi kafin aje kuma sannan ita ta yi ta zama ƙari ƙarina ta ɗauki iran tun da farkon majalisa kafin ma a shiga a shiga iran don haka ita kuma wancan bayan ta ɗauko ta mace tun da ya kawo abin da suka kawo domin su kayar da shi shi kaɗai ne mai wannan magana tana cikin wani hadisin za mu ga halaccin mutum da kwanta da matarsa a cikin mayafi guda ko da kuwa tana haila wannan baya baya hana kwanciya da ita a mayafi guda sannan kuma baya hana eh, sannan kuma ne in tana da wasu kaya ta rika sa wasu ita zan su take sa a lokacin da take haila ta yadda ko da wani abu ya same su za ta iya cirewa lokacin da za ta kalla ba su ne a cikinta ba tunda in ta gama za ta cire ta gan za so sallah ba su ne a jikinta ba sai hadisin aisha radiyallahu ta'ala anha da ta ce kuntu aktasilu ana wan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin filana junub wannan ya gabata mun yi dogon bayani akan wankan na aisha banda ita ma da sauran matan annabi kamar maimuna da take cewa sun yi wanka tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin kwatanniya guda daya kuma dukkanin suna janaba wannan mun yi dogon sharhi sai ba mu yi ba kuma shi ma Imam Bukhari ba dan wannan ya kawo shi ba ya kawo shi saboda faɗar ta cewa kana ya ni fa attaziru ya kasance yana umarta ta sai in sanya izari a tokar dalle in daura zani fa yubashiruni wa ana ha'id abinda za ta daura tsakanin cibiyarta da gwiwarta da za ta rike tsakanin cibiyarta da gwiwar ta kamar kashe dan suke saka su dan suke to da shi da hadisin da yake ruwaya gaba kanat eh, eh, ihdana idza kanat ha'idan fa arada an an yubashiraha amaraha an tattazira idan ɗayar mu ta kasance tana haila annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya mubashara da ita sai ya umarce ta an tattazira ta sanya ta daura zani fi fauri haidiha ko fi fauri haidatiha fauri ai fi awwali haidatiha lokacin farkon fitar jinin hailarta dan jinin haila a farkon farkon sa yana zuwa da yawa sai kuma ya rika a hankali a hankali har ya dauki to lokacin da yake zuwa da yawa annabi kan umarce ta da cewa ta sanya wannan izari sun mai bashiru yin ne mubasharata haka Aisha sai ta ci gaba da cewa wa ayyukum yamliku irzahu wane ne cikin ku yake iya danne sha'awarsa irb anan yana nufin al-irb yana nufin al wane ne yake iya danne bukatarsa kama kana nabi sallallahu alaihi wasallam yamliku irbahu Kama yadda annabi yake iya danne sha'awarsa to waɗannan hadisai guda biyu dukansu suna nuna annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana umartar mace mai haila da ta daura wani abu a gabanta lokacin da take haila musamman lokacin da haila take zuba da yawa farko farkon hailarta domin lokacin zini ya fi zuba da yawa ibn rajab alhambali a cikin littafin fatul bari sharhin bukhari yana cewa wannan hadisi yana daga cikin abin da zai iya zama dalili wato wannan hadisi yana iya abin da yana iya zama dalili akan cewa ba a haramta wa mutum ya yi mubasharar mace wato lokacin da suka haila ba bi ma ta hatar izar har abin da yake karkashin izarin nata ma ba a hana shi mubashara da wannan ba abin da ya sa aka hana ana wato ba haramtawa aka yi ba abin da yake gudu kada ya je ya fada cikin abin da aka hana shi ko kuma ya bata jikinsa da jini to dan gudun kada ya ɓata jikinsa da jini ko ya auka cikin abin da aka haramta masa na saduwa da ita lokacin da take cikin wannan yanayi sai aka ce ta ɗaura kwarjalle amma ba dan an haramta abin ba an gane ko abin da aka haramta shine saduwar shi yasa Aisha radiyallahu ta'ala anha a ƙarshe take cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa danne sha'awarsa ya fi kowa mallakar kanta don haka shi ba za a jiye masa tsoron abin da za a jiye ma waninsa tsoro ba yayin da annabi sallallahu alaihi wasallama zai yi mubasharar matarsa a cikin wannan yanayi don haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ta sanya wannan izarin ba dan shi yana gudun wani abu ba dan ya zama shari'a ce ga waɗanda za su zo bayansa dan kada su je su fada cikin abin da Allah madaukakin sarki ya haramta musu saboda haka kaga kenan anan annabi ya ce su sanya wannan izarin saddan da zari'a kaga a bisa ka'idar malikiya wannan zai tafi shi yasa suke suke cewa ba zai yi mubasharar ma tahta izari ba in abinda ta rufe da wannan izarin to ba zai taba ba sai dai abinda yake ma dunahu ko ma fauka an gane ko kasa ko sama amma banda inda ta rufe da izarin ko kuma in zai mubashar sai dai mubashar sa fauka izarin su bisa waccan ka'idar kasar da zira'i amma sauran malamai suna ganin wannan ba yana nuna haramci bane wannan yana nuna kaffa kaffa ne don kada mutum ya je ya yi kiwo a inda aka hana shi kiwo wannan shine abin da malamai suka fahimta ba haramci suka fahimta ba wanda ba zai yi ba to babu laifi dan yayi mubasharar ma dole izari a babin nan ma tahta izari din babu laifi dan yayi wannan nan gaba zan sa tara duk wanda ya sai kuka za mu rike ta fursuna eh, za mu rike ta fursuna sai ya ba wa masallaci naira ɗari biyar sannan ya kan shi wani to ka ce ta yi kuka a yau wace za a ji a fara so ɗari biyar ɗin duk wanda yawai su sai kuka to mun rike ta fursuna sai ya fanshe ta da ɗari biyar ko a ƙara a dan da yau aika yanzu ta yi kafin dokar da dama daga cikin malamai magabata da Sufyanu Sauri da Ahmad da Ishaq sun tafi akan cewa to kun taba mana ko sun tafi akan cewa ba ba haramun bane mutum ya ji daɗi da matar da take matarsa da take haila matukar dai bai kusanci saduwa da ita ba wannan shine maganar Muhammad ibn Hassan daga cikin mazhabar Hanafiya shine abinda al-Imam Sahawi Abu Ja'far Sahawi ya rinjayar a cikin mazhabar Abu Hanifa wannan kuma shine zaɓin al-asbag daga cikin malikiya kuma ɗaya ne daga cikin maganganu biyu na mazabar shafi'iyya wanda shine abinda ibn al-munzir ya zaba imamu nawawi yana ganin wannan shine ya fi jayi saboda hadisin anas da manzo sallallahu alaihi wa alihi Sallama yake cewa isna'u kulla shay'in illa al-jima annabi yace ku yi komai illa jima'a a wata ruwa illa nikah yana da cikin sayyid muslim annabi ya halatta wa miji yayi kowane abu da matarsa in banda saduwa suka ce abinda kuma hadisan nan suke nunawa na Aisha suna nuna istihbabi ne mustahabbi ne ta sake rajallan ba wai wajibi ne. dan kada ta bata shi sannan kuma shi ma kansa a yi masa katanga don kai ya fada cikin abinda Allah madaukakin sarki ya hana shi saboda a cikin hadisin Aisha a nan aikin annabi ne kawai sallallahu alaihi wa sallam, aiki kuma la yadullu ala al-wujub mujarradul fi'li la yadullu ala alwujub baya nuna wajibci dan yayi sai dai nuna istihbabi musamman ma maganar Aisha ta karshe da take cewa wa ayyukum amlaku li irdihi kaga wannan ta daidaita shi da abinda ta faɗa a game da tumba na mai azumi da take cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama yakan yi mun yakan tumbace ni haka nan yakan yi mubashara ta yana azumi to yana azumi yakan iya kamo ta sannan kuma yakan iya sumbatar sai take cewa wa ayyukum amlaku li irbi waye cikin ku zai iya danna sha'awar ta kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam zai yi kaga anan ta nuna annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi wanda yake nuna halacci sannan kuma a daidai wannan lokacin kuma har ila yau sai ta nuna cewa wajibi ne kuma ga mutumin da ya san yana da karfin sha'awa to kada ya ce zai kwatanta domin ba lalle ne shi ya iya rike sha'awar sa kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam zai iya kamar yadda wasu za ka suna tambaya cewa mace in tana tana haila ya halatta a daura mata aure na ya halatta a daura mata aure to ya halatta ta kare na ya halatta ta kare amma a duba maslaha a duba maslaha idan saurayi ne da bai taba aure ba kaga ya kamata a dakata ko in ta a dakata ka ta kare sai dan gudun musamman in ya zama saurayi ne mai karfin sha'awa sannan ko ba a jini sosai to wani abu zama hadari in yi mai addini ne in mai addini ne kamar yan gaba gaban nan to a kyale su tsarabu da su amma aka san mai haka haka yake addinin sa laƙoƙo haka yake addini to shi ke da wannan saboda haka akwai abin da ake dubawa na halarci sannan kuma akwai abin da ake dubawa na sattin zari'a sannan daga cikin abin da yake nuna halacci akwai hadisin abu dawud wanda ya rawaito shi daga ikrima shi kuma daga wani wani sashi na matan annabi sallallahu alaihi wasallama take cewa kana sallallahu alaihi wasallama arada min al-ha'id shay'an alqa ala farjiha thawban idan annabi sallallahu alaihi wasallama na buƙatar mubasharar iyalinsa tana haila yakan jefa wato wani wata sufa akan gabanta kaga wannan yana nuna kenan ba wajibi bane sai ta rufe ma baina surrati ma baina rukbati ma baina ila rukba tsakanin cibiya zuwa zuwa gwiwa tunda anan cewa akai ala farji haka zake nan gaban ta kawai suke rufewa da wannan ne imamu tsahawi ya yi hujja akan halacci sannan kuma a bisa a bisa hujja ta hankali yake cewa mutumin da ya mubasharar matarsa fi ma ta hatal izari shin wannan zai wajabta masa wanka ba zai wajabta masa wanka ba kawai don wannan sannan kuma zai wajabta masa haddi ba idan da a ce ba matarsa ba ce to tun da haka ne kaga daidai yake da mafaukar izari kenan wannan hujja ce da imamu sahawi ya amfani da ita a littafinsa ina fata an gane an gane ko sai na bayani ah, a amana Allah eh? matar mutumin da ya mubasharar matarsa sai ma ta al-izar sai ma ta al-izar ka fa an ce a rufe ko to yanzu shi ya bai bai bai bai tarife din ba amma ya mubasharar ta aka mubashara ba ba ana nufin saduwa ba fa yawa saboda haka in yayi wannan shin wajibi ne wanka dan wannan wajibi ne wanka dan wannan wajibi bane sai dai ya inzali wannan kuma kaga ba mubasharar ce ta tsabo ko ba mubasharar in yayi zai zai sauran ka ga mubasharar ba za su tashi wanka ba sannan kuma da za a kama mutum ya yi mubasharar mace shi ma ta kal izari amma ba yi gudu da abin nan ba matarsa ba akwai abin nan shin wanda zai wajen ta masa haji a ce a yi masa bulala ko a jefe shi a to kaga kenan babu bambanci da ma izari din ke an gane wannan hujja ce ta hankali bayan an kawo hujjoji na na nasti amma wasu malamai dai suna bambancewa tsakanin mutumin da zai iya kame kansa da wanda ba zai iya danna sha'awarsa ba suna halartawa ga wanda zai iya danna sha'awarsa zai iya kama kansa su hana wanda ba zai iya kame kansa ba don haka wannan magana su tana da ƙarfi kwarai da gaske domin ta yi da saddin zari'a ka'ida ce mai ƙarfi dukkan abinda zai kai mutum zuwa ga fadawa cikin laifi to yana da kyau a sa masa katanga to duk mutumin da ya san kansa a nan ba za ka iya mutane hisabi kowa ya san kansa mutumin da ya san kansa cewa yana da wannan raunin to bai kamata ma ya kusanci wannan shingen ba akwai hadisai da aka rawaito da dama wanda suke nuna cewa bai halatta ba idan dai ba abin da yake kasa da izari ba akwai hadisin da aka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam a ciki amma ya hillu lil amma ya hillu min al haid sai yace fawqa ma fawqa al izari wannan bai inganta ba dukkan isnadin da aka rawaito wannan hadisi bai inganta ba saboda haka abin da ya inganta shine hadisan Aisha wanda su kuma suna nuna istihbabi ne illa iyaka dai muna iya daukan maganar malaman da suka fassala tsakanin mutumin da yake da karfin sha'awa da wanda ba shi da karfin sha'awa ko zai iya mallakar kansa ina ga sai mu dakata a nan sai sati na gaba insha Allah karatun mu na ranar litinin ai hakuri ba zan samu zuwa ba saboda zan iya tafiya a sai dai ranar juma insha Allah da kuma asabar mai zuwa eh. oh ta ƙarshen wata ce haka haka to asabar mai zuwa ma ta karshen wata ce don haka sai sati sai juma'a da kawai zamu haɗu insha Allah العالمين والصلاة والسلام على خير الخلق أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه إلى يوم الدين wanda yake dan Allah malam ya halarta miji ya kusanci matarsa bayan jini ya ɗauke kafin ta yi wanka bai halarta ba bai halarta ba har sai ta yi wanka saboda ubangiji maɗaukin sarki da ya ce yasalunaka anil mahid qul huwa adan fa'tazilu an-nisaa fil mahid sai ce fala na hatta yatahharna hatta yatahharna fa idza tatahharna فأتوهن من حيث أمركم الله har sai sun wato jini ya دوكي idan jini ya dauke fa idan ta tsaharna sannan kuma idan suka yi wanka suka yi tsari kaza akwai daukewar jini akwai kuma ubangiji ya bashi oke ya bashi dama bayan ta yi tsarki ma'ana bayan ta yi wanka don cewa fa'i za ta fa harma fa to wanda mai haitu amara kuma wanda ya ce me ya hukuncin wanda ya zo matar ce tana haila maganganu ne jumhurin malamai daukacin malamai suna ganin babu wani abu a kansa na kafara illa iyaka ya saba wa Allah domin ya saba wa umarnin ubangiji da yace a kaurace musu yayin da suke cikin wannan yanayi shi bai bi umarni ba anan ya saba saboda haka hukuncin hukuncin wanda ya yi zunubi shine ya tuba zuwa ga Allah ya nemi gafara Imam Ahmad yana ganin hadisin da aka rawaito na dan Abbas hadisin Abdullah dan Abbas na cewa wanda ya zo wa matarsa tana haila zai yi sadaka da dinari idan kuma ta ginin ya dauke ba ta yi wanka ba zai yi sadaka da nisfu dinar wato rabin dinari shi ya yi fatawa da wannan hadisin kuma yawancin malamai suna raunana hadisin haka wanda suka rauna hadisin kamar jumhurin malamai suna ganin al'asul shine bara'ati bara'ati zimmati amwalil muslim dukiyar musulmi ta fice ba za a kakaba masa wani abu ba wanda shari'a ba ta ba masa ba haka ba za a ce sai ya bada kudin da ya kai dinari ɗaya ba ko rubu'u dinari matukar dai shari'a ba ta kakaba masa wannan ba don suna ganin hadisin bai inganta ba shi kuma da ya ga ingancin hadisin albani ya inganta hadisin amma da yawa daga cikin malamai suna daurara hadisin saboda dai laifi ne babba wanda dukkan sun yi tibaki a kan laifi ne sai akwai kafara ko babu imam Muhammad shi yana ganin akwai kafara amma sauran malamai kuma suna ganin babu kafara ga wanda yake ganin ingancin hadisin ga zai lazanta wa mutum da ya kafara saboda hadisin ya ce ya yi sadaka da rubu da dinari ko kuma rubu dinar wannan ya ce menene ingancin wannan hadisin manzala sallallahu alaihi wasallama ya ce ka yawaita mini salati domin salatin ku a gare ni yana share muku zunuban ku ban san shi ba haka ban san shi ba balle in san ingancin sa wanda yake menene matsayin yin shampo halal ne me ya cikin yin shampo ba haramun bane kai dan Allah yake burtsa zaka burtsa tsaka shi kenan sai ka gani eh eh ba wani abu inda zai gyara kansa don ya sa wani mai da gashin da zai kyau ba komai ne ya haramcin a ciki ah, eh, idan sahun gaba ya cika ah, me zai sa ka haramta to da bai da wani dalili in ka yi a gewu mai haramta na kan a ah, ɗaya komai ka ce harna dan kawai su ba sun gyara kansu ke na sai laraba kansu suna yi laraba suna yi laraba arna ne Aso ah, dan kai a nan kaki kuma sai ka ta wani yayi yanzu ni na zo da kasar laraba suna yin kansu ni na saba yi kai ka hana ni <laughs> ah ka san mu a al'adance gani ake yi ma ka kwalkwale kan shine musulunci ko ba wannan gani ake wanda ya kwalkwale kansa shine wanda ya bar gashi a cikin yadda ya bar gizo manzo Allah gashin sa har ka fada sannan yake cewa idan sahu idan sahu ya cika an ce an ce menene ko wanda zai zai fara sahu na biyu zai fara a daman liman a menene ya fara a daman liman ya abin yake inda ake fara sahun farko na ake fara na biyu na ake fara na uku ba bambanci tsakanin sahun farko da na uku yanzu za ka za ku yi sallah ko ku uku biyu ma mu ɗaya liman a nan masallacin ina za su tsaya za su koma can shi kuma yana nan tsantsai a bayansa sai shinsa to yadda aka yi na ɗaya haka ake na biyu haka ake na uku haka ake na ƙarshe har na ƙarshe babu bambanci me zai sa ka bambanta shi wancan shi kuma na farko ka bambanta shi ba dalili hmm? ya zaɓi inda ya masa in ya zo hagu ya tsaya dama ya tsaya wannan shi ya ga dama duk inda ya tsaya ya tsaya a sabu ba laifi ya yi ba in ka tsaya nan shi nan ka samu dama amma sai ka zo masallaci ƙato babba sai ka ga sahun farko ya cika sai ka ga wani sautan gefe wani kuma ya zo da daru su kuma ya tsakiya sai ka ga sahun ya abin ne ka kaga irin wannan bai dace ba So, kai ka tsaya kai kaɗai kuma ya kamar sahun dole hakura kai can da za ka yi in mutum ɗaya ne ka iya yi masa alama ya zawo in ba mai taurin kai ba a in kai in shi ɗaya ne kai ɗaya ne duk kuna nan duk bai fi ka cancanta ba saboda ka sai ka tsaya duk wanda ya zo mai hankali zai tsaya jikinka ne idan mace tana al'ada kwana biyar sai al'ada ta ɗauke mata a kwana na hudu ba ta dawo ba sai bayan kwanakin al'adarta sun wuce to me za ta ɗauke shi idan kwanakin al'adarta suka wuce jinin ya zo kuma bai da kama da jinin da ta saba ganin to jini ne na fasash jini ne na haila ba ta ɗauke shi al'adarta ba idan yana kama da jinin al'adarta to za ta lissafa cikin jinin al'adarta ne wannan ita ce wa za ta yi amfani da ta. za ta yi amfani da tamyiz wata ta bambance tsakanin jininta da wanda ba jininta ba wacce kuma ba mu za ba ba za ta iya bambancewa ba to ita kuma za ta yi amfani da kwanakin ne an gane ko ta sun wuce shi kenan duk abin da zai zo baya ka ɗauke shi a matsa amma wacce za ta iya amfani da tamyizi to za ta yi amfani da tamyizi wanda ya ce waye fudail ibn iyas sannan waye alqabi iyas yaya yaya da kani ne fudail ibn iyas tabi'i ne babba daga cikin kuma masu ibada ya rayu a cikin karni alkarni na biyu lokaci ɗaya ya rayu da imam malik so abdullahi ibn mubarak so lais ibn sa'ad a wancan za a karni na biyu lokaci ɗaya suka suka rayu kamar yadda ina jin a wasu darussa nan mun taɓa faɗar kaɗan daga cikin tarjamasa da ɗan fashi ne daga baya Allah ya shirya da shi ya zama mutumin kirki kuma ya zama cikin masu ibada ya ma ƙaurace wa garinsu ya koma can a makka ya yi abin nan jiwari wato makotaka da masallaci ne alfarma na makka a nan ya gama rayuwarsa ɗaya ne daga cikin mutane uku wanda abdullahi bin mubarak ya ce don su yake neman kuɗi don su yake tijara dan ya taimaka musu da shi fudail ibn iyad da kuma imam malik da allais ibn sa'ad a masar duk shekara shi zai saya musu abincin da za su ci na shekarar gaba ɗaya sauraka fudail ibn iyad abidi ne eh, sannan kuma ɗaya ne daga cikin magabata alkazi iya shi kuma alkali ne kamar da kaji alkali mm. alkazi ma'ana alkali iyaz sunansa ne baban sunan babansa musa iyaz ibn musa Aliyah yahsubi shi kuma daga cikin malaman karni na biyar ne shi daga baya ya zo karni na biyar wancan ƙarin na biyu wannan na biyar mm. ah, shi ne mai shafa littafin الشفاء وده شفاء فيها الشفاء بتعريف وقوف المصطفى شيني بلتاه اكبال المعلن بشره صحيح مسلم وبفوائد صحيح مسلم هكذا شيني بلتاه ترتيب المدارك شيني بلتاه مشارق الانوار هذا التفعيل داما ما لم يهر بشكل ما لم مالكيه malami ne daya daga cikin malaman malikiya ya yi sharhin sai muslim wanda shine a ikmal ikmalul saboda sauraka ba ba wa ne ba gani bane shi wannan shine iyak wancan kuma fudai shi wancan babansa ne iyak wannan kuma shi shine iyaq an gane ko haka ba ba wa da ba bane ko baban ɗaya baban ɗaya bane dangane da hadisin manzon Allah wanda ya ce lalle mumini yana mutuwa da gumin goshi ya ce to malam wasu suna suna ganin mutane da suke mutuwa salim alim cikin rashin tsammani wai ba mumini ba wai ba mumini ba muminai bane ya suke rubutu haka kamar ba ba muminai bane akwai abin tambaya a kansu a'a da an ce ah, innal mu'mini ya mutu bi arafin jabin wani alama ce kawai alama ce da take nuna cewa eh wannan ah, ya samu husnul khatima amma ba wai ana nufin cewa duk wanda kuma ya mutu ba arafin jabin shi bai samu sun anan shi ba fito maka da abin nasa ka gani ba amma ba ana nufin shi bai samu ba ta kaka ɗauki abin da makomin mukhalafa idan an ya so nuna maka alamar sai ya nuna maka hakan in bai so ba sai ya ɓoye maka alamar ba kuma yana nuna bai mutu bai kyakkyawar cikawa ba an gane ko kamar cikawa ranar juma'a daga alama ce ta husnul khatima to shin yana nufin wanda duk ya cika ba a ranar juma'a ba ya yi su'ul khatima annabi ranar litinin ya rasu ta ba ranar juma'a ya rasu ba saboda alamar ce dai kawai ake so a nuna maka mumini ne mutumin kirki ne daman kuna kyautata masa zato sai kuma aka yi dace ya mutu sannan ba sharadi ne don kowa ya mutu a ranar juma'a kuma yana da wannan falalar an gane ku saura karka da cewa duk wanda zai mutu ka tsora masa ido in ya yi gumi shi ya mutu mumini in bai gumi ba to akwai alamar tambaya kan ta ba haka ba ya halatta mutum ya ansa sallama lokacin da yake cikin banɗaki ɗakunan mu nan da ake ba haya nan da ake kuma wanka akwai bambanci tsakanin mutumin da yake ba haya ko ba wali ko mutumin da yake wanka mu don haɗawa ake yi ko sai na dare amma kai da kaya da yake to idan idan wanka yake idan wanka yake zai iya ansawa idan wanka yake yi zai iya ansawa amma idan ba haya yake yi ko fitsari yake yi to zai haƙura sai ya fito idan wanda ya sallama yana gurin ya ansa masa in ba wani shi kenan sauraka ba wai shi mahallin bane zai halatta masa ansa ko ya hana masa ansawa yanayin da shi yake ciki ne zai sa shi ansa ko yake ansawa macen da take al'ada duk bayan wata uku yaya irdarta da takabarta za ta zama za ta zama da wani al'ada din saboda haka duk sanda ta ga jini daya to ta yi jini daya sai ta jira jini daya matukar dai tana yi wanda duk suke yin al'ada to idda su shine al'ada wal mutallaqatu tarabbasna bi anfusihinna thalathata quru amma waɗanda aka ce za su yi watanni su ne waɗanda ya isna min al-mahizi wallahi lam yahid wanda suka yanke tsammani saboda tsufa ba sa haila ko kuma lam yahid lam abin da wanda ba su zo lokacin haila ba kamar saboda kankanta wata kwata ma su ba su fara ba to waɗannan su ne suke idda su da da da watanni guda amma matukar dai tana cikin masu haila ko da kuwa haila tana ɗaukar lokaci to wannan za ta abin nan kamar matar da za ta yi haila sau biyu ne a wata kaga in kai sau biyu a wata ta yi biyu da za ka ce ai mu ba mu yadda ba kai mata runtu haka in kai yi sau biyu a kowace take a farkon wata sai a ƙarshen wata kuma saura ka wannan kaga ta yi biyu saura ɗaya saura ka sai ka samu ita kwanakin ya ragu ka kowa da yadda Allah yake rabawa ya bashi sai ta hakuri ta yi waɗannan watannin Allah maɗaukin sarki ya ba mu dacewa abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada a dan hukunci Allah ya fi mana sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi